HAUSA Basic Course, Unit 24, Basic Sentences. Rabi Rabi Ƙarfe ɗaya da rabi ta yi? Ƙarfe ɗaya da rabi ta yi? Sha biyu Sha biyu Kwata Kwata A'a, yanzu sha biyu da kwata. A'a, yanzu sha biyu da kwata. Shida Shida Idan ƙarfe shida ta yi, ka gaya mini. Idan ƙarfe shida ta yi, ka gaya mini. Ai, ai, ya bari, ya bari. Kafin, kafin. Ai, zan bar nan kafin ƙarfe uku. Ai zan bar nan kafin ƙarfe uku. Wane lokaci za ka dawo? Wane lokaci za ka dawo? Takwas Takwas Wataƙila ƙarfe takwas ba kwata. wataƙila ƙarfe takwas ba kwata. Grammatical drill. Grammatical drill 24-1-1. Time. Yara sun kai kuɗi gidan Shehu jiya. Itace. Yara sun kai itace gidan Shehu jiya. gyada yara sun kai gyada gidan shehu jiya yau yara sun kai gyada gidan shehu yau shekaran jiya Yara sun kai gyaɗa gidan Shehu shekaran jiya. Makon jiya Yara sun kai gyaɗa gidan Shehu makon jiya. Watan jiya yara sun kai gyada gidan shehu watan jiya wan shekare yara sun kai gyada gidan shehu wan shekare idan akwai dama ka zo da wuri yau lokaci idan akwai lokaci ka zo da wuri yau sukuni idan akwai sukuni ka zo da wuri yau citta Idan akwai sukuni ka zo da wuri citta. Gobe Idan akwai sukuni ka zo da wuri gobe. Jibi idan akwai sukuni ka zo da wuri jibi gata idan akwai sukuni ka zo da wuri gata washe gari idan akwai sukuni ka zo da wuri washe gari kullum da safe yakan ci abinci rana kullum da rana yakan ci abinci magariba kullum da magariba yakan ci abinci la'asariya kullum da la'asariya yakan ci abinci dare kullum da dare yakan ci abinci goshin azahar kullum da goshin azahar yakan ci abinci hantsi kullum da hantsi yakan ci abinci yamma Kullum da yamma yakan ci abinci. Jiya da ƙarfe biyar da kwata na tashi aiki. Biyar da rabi. Jiya da ƙarfe biyar da rabi na tashi aiki. tara da minti hudu. Jiya da karfe tara da minti hudu na tashi aiki. Biyar da daƙiƙa ɗaya. Jiya da karfe biyar da daƙiƙa ɗaya na tashi aiki. shida jiya da karfe shida na tashi aiki dawo jiya da karfe shida na dawo aiki kwana nawa matarka ta yi a gidansu wata wata nawa matarka ta yi a gidansu sa'a sa'a nawa matarka ta yi a gidansu mako Mako nawa matarka ta yi a gidansu? Shekara Shekara nawa matarka ta yi a gidansu? Shida Shekara shida matarka ta yi a gidansu? goma sha bakwai shekara goma sha bakwai matarka ta yi a gidansu talatin shekara talatin matarka ta yi a gidansu ashirin da uku shekara ashirin da uku matarka ta yi a gidansu Wataƙila zai dawo ranar asabar da yamma tafi Wataƙila zai tafi ranar Asabar da yamma. Sauka Wataƙila zai sauka ranar Asabar da yamma. Litinin da hantsi watakila zai sauka ranar litinin da hantsi juma'a da la'asariya watakila zai sauka ranar juma'a da la'asariya laraba da tsakar dare Wataƙila zai sauka ranar laraba da tsakar dare alhamis da magariba watakila zai sauka ranar alhamis da magariba talata da rana Wataƙila zai sauka ranar Talata da rana. Wuri Wataƙila zai sauka ranar Talata da wuri. Subahi Wataƙila zai sauka ranar Talata da Subahi. Isha Wataƙila zai sauka ranar Talata da Isha. A cikin wani wata za a yi sallar takuta ha? mako a cikin wani mako za a yi sallar ha? azumi a cikin wani mako za a yi sallar azumi Cika ciki A cikin wani mako za a yi sallar cika ciki? Layya A cikin wani mako za a yi sallar layya? hunturu a cikin wane mako za a yi hunturu aikin a cikin wane mako za a yi aikin lokacin yin abinci ya kusa saboda haka mu tafi sallar azahar lokacin yin sallar azahar ya kusa saboda haka mu tafi ƙwallo Lokacin yin ƙwallo ya kusa, saboda haka mu tafi. Aiki Lokacin yin aiki ya kusa, saboda haka mu tafi. Kallo lokacin yin kallo ya kusa saboda haka mu tafi gyara lokacin yin gyara ya kusa saboda haka mu tafi fara lokacin fara gyara ya kusa saboda haka mu tafi ƙare lokacin ƙara gyara ya kusa saboda haka mu tafi wa ya san sa'ad da ake fara sallar subahi kallon ƙwallo wa ya san sa'ad da ake fara kallon ƙwallo Cin abinci Wa ya san sa'ad da ake fara cin abinci? Gyaran akwatuna Wa ya san sa'ad da ake fara gyaran akwatuna? gidaje wa ya san sa'ad da ake fara gyaran gidaje takalma wa ya san sa'ad da ake fara gyaran takalma buɗe ofisoshi wa ya san sa'ad da ake fara buɗe ofisoshi makarantu wa ya san sa'ad da ake fara buɗe makarantu asibitoci wa ya san sa'ad da ake fara buɗe asibitoci Wataƙila akwai hutu cikin watan citta. Gobe Wataƙila akwai hutu cikin watan gobe. Jibi Wataƙila akwai hutu cikin watan jibi. Mako Wataƙila akwai hutu cikin makon jibi. Nan. Wataƙila akwai hutu cikin makon nan. Gata. Wataƙila akwai hutu cikin makon gata. Aiki Wataƙila akwai aiki cikin makon gata. Ba Wataƙila ba aiki cikin makon gata. Grammatical Drill 24 1 2. Na, ta. Plus numerals and quantity words. Na nawa kace Shehu ya sayo? Na ce ya sayo na Sule goma sha biyu. Na nawa kake zato ta kawo? na fan biyar da sule tara idan ya kawo na sule uku yaya za ka yi oho na dai ce ya kawo na sule na kwana nawa ya kawo jiya ya kawo na kwana ashirin Grammatical Drill 24-2 Variation Drill Kowa ya sa ruwa a kunnuwansa, ruwansa. Rigunansa Kowa ya sa ruwa a rigunansa, ruwansa. magunguna kowa ya sa ruwa a magunguna ruwansa tabobi kowa ya sa ruwa a tabobi ruwansa takalma kowa ya sa ruwa a takalma ruwansa abinci kowa ya sa ruwa a abinci ruwansa akwati kowa ya sa ruwa a akwati ruwansa huluna kowa ya sa huluna a akwati ruwansa aninai kowa ya sa aninai a akwati ruwansa alƙaluma kowa ya sa alƙaluma a akwati ruwansa and unit 24